assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata sha uku ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da talatin ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin a ƙa'id shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba a karatunmu da ya gabata mala yana kan yi mana bayanai don gane da abin da ya shafi wane ne farko cikin malaman shi'a ya fara magana a kan ƙur'ani an canza shi ba daidai yake ba muka ji cewa imamus ne mai suna hisham ɗan hakan eh wanda ya rasu hijira na da shekara 190 to za mu tashi inda mala yake cewa fa'in na za'ama haka shi wannan hisham ɗin yariya na wa awwalu kitabin to wa awwalu kitabin min kutubi shi'a yusajjalu fihi i'tiqadihim bi naqsil qur'an wa ziyadatihi huwa farkon littafin 'yan shi'a wanda a ciki ya ka fara tsintan muguwar aƙidan shi'a da ke cewa alkur'ani akwai ragi akwai ƙari cikin shi shine littafin kitabu shehu shi'a littafin shehun 'yan shi'a sulaim buna qais Alhilali, sunan shi sulaimu ɗan qais Alhilali, wanda ya rasu hijira na da shekara casa'in bayan shekara ɗari sai kuma aka ce wancan malamin ne ya fara ya za mu haɗa maganganun biyu shi sulaimu ya rubuta a littafin shi ya rasu hijira na da shekara 90 sannan shi hisham ɗan hakan aka ce shi ya fara faɗin alkur'ani akwai rage akwai ƙari shi kuma ya rasu hijira da shekara 190 ya abin yake yadda abin yake shi sulaimu rubutawa ya bari maganan ba ta shahara daga wajen shi ba kwata-kwata wanda ya shahara wajen bayyana magana a fili aka ji ta shine wa hisham jilsatul istiraha misali akwai ta cikin sayawar bukhari bukhari ya fara ruwaito ta amma mu a ƙasan hausa wa muka fara ji ya faɗe ta albani ne kun gano wannan amma asali wa ya fara faɗinta annabi ne amma mu anan shaharanta har ma in an ganga kana dilsa a da sai a ce ko ɗan albani ne ku gano wannan da kyau ku sau da bakin shi haka ce kenan babu bambanci a wancan shekara ɗarin da ke tsakanin sulemu da hisham ba wani abu a bakin hishamu tafi shahara shi sa ma ke danganta maganan gare shi malai ce ara rada katuluhul hajjaj sanda ya faɗo wannan magana hajjaji ya nufin kashe shi ba minhu ya tsere wala ja ila a ban buna abi ayyash sai je ɓoye a ƙarƙashin mulkin a ban ɗan abi ayyash yanzu misali ranar da muka ce akwai abubuwa da yawa wanda ƙarere ne aka danganta ma hajjaj kun san yanzu ku fara yadda yanzu 'yan shiya da ke zamanin hajjaj ba su ji daɗin shi ba sun ta yada ƙariya da sharri a kan shi tun daga wani malamin su ma hajjaji ya nufin kashe shi ya gudu hajjaj ya yaƙi khawarij khawarij ne da su ga babu sarki sai allah kun gano wannan sai khawarij na da ba sa ƙariya khawarij ne yanzu ne suke ƙariya kun gano wannan don yanzu idan ka kama khawarij ɗan sanda ya bige shi kai kawar da zai ce a amma na dafa ya ce shi ne to daga baya da suka ji wahala a hannun hajjaj sun koma suna ƙarya kun gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta to sun ta zagin shi da cin mutuncin shi iri-iri to ga sha ƙasa ya ce kuwa a ban wani abi ayyashi fairuz abu ismail wanda ya rasu hijira shekara 138 ƙala anul hassan bin ali alhilli shi wannan alhassan ɗan ali alhilli ya rasu hijira da shekara 726 ya ce ban bin abi ayyashi da ifin tun ne mai rauni ya ce innahu wa a kitab sulaim buna ƙais shi ne wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta ma sulaim ɗan ƙais shi ya ƙera littafin sai rubuta sunan wancan dan littafin ya karɓu kun gano wannan da kyau ku ba shi ba ne rijal ibn dawud alhalli ka duba littafin rijal na ibn dawud alhalli shafi na 226 alkismu thani babul hamza yanzu misali don allah jama'a yanzu a iya rubuta littafi musamman musamman a rubuta littafi don aimawa ƙarya eh da aimawar mutum ƙarya can da ba yanzu mutane ne ba suka je suka samu hamza ina hamza kaje ɗauko ɗinki an so ɗinki suka yi mai dukan tsiya suka nemi su kashe shi suka karya shi ya tabbata sun yi mugun abu ko bai tabbata ba amma sai suka yada a gari a wani ƙaunin ma sai aka ce wai ni ne na ce aje a mai haka a wani ƙaunin a wani ƙaunin kuma aka ce wai 'yan maguma ne suka kai hari don Allah ce to da suka kai hari suna ina nawa kuka kama kun bar yara marasa tarbiyya sun yi abin da suka yi to abin da ya kamata sai ku koma gefe ku gane cewa abin da aka yi ba a kyauta ba ku gane wannan da kyau ku ku an shi laifinku ku gyara amma gobe fa cewa suke a ƙara yi cin da suna da bakin yaɗa ƙarya da shari'a ina a duniya wanda yana daga cikin abin da za mu zo mu karanta a kan ƙa'idojin tafiyan manhajin salafiya dole ne sai an nisanci mai ƙarya kun gano wannan da kyau ku dole sai an nisanci ƙarya yanzu wannan da kyarkyan da ake ta yi din mai shago ne ce a yi za a ran da duk za a bayani kansa a tara mutane a ɗauka a bidiyo da audio kun gano wannan kowa ya ji kowa ya sani ba abin za mu ɓoye ko kwaya ɗaya bayan da za a zo ana ma bayan allah ƙarya kawai kuma ce wai a ja baki a yi shuru kuma na kasa gane wai sai na ɓata wani ne sai na yi ƙarya ne zan ɓata wani eh sai na yi ƙarya ne zan samu daraja Don su shi ɗabi'an suwaye ƙarya in shi'a an yanzu mun gama karanta da ku ba daɗewa a cikin tafsiri sun ƙirƙiri muhammad ɗanwa ɗan jarir ɗan ristum abu ja'far a ɗabari ɗan shi'a ne sai suke dodorido da shi dan ce abu jafar muhammad dan jarir dan yazid at-tabari na ahlus sunna in an ce ƙala ibnu jarir sai ka dauka waye fada na ahlus sunnan ne dan yazid ashe dan rustum ne su aka sai da ha'inci ba ahlus sunna ba kun gano wannan da kyau ku mu ai mana banna kuma sai a ce kuma mu ne muka yi bannan saboda kawai ana neman mutanen gari wasu ba da goyon baya wannan zalincin ya kai matuka wallahi zalincin ya kai geji ya ce Allah shi kyauta to yanzu gashi shi wannan aban shi ya zauna ya rubuta littafin ƙarya ya danganta ma Sulema ɗanwa ɗan kais to kuma wannan maganar ta fi zama gaskiya saboda wanda aka fara jin maganan a bakin shi ya rasu hijira da shekara 100 da nawa da casa'in shi kuma wanda ya shirya ƙaryen ya rasu hijirar da shekara 100 da a 100 da Sulaim ne ya rasu casa'in malam wanda ya kera ƙaryen shine ban kuma ya rasu hijirar shekara 138 wannan ya fi zama daidai da ya rubuta littafin ya yi ƙarya to shine sai ya sham ɗanwa ya samu littafin sai magana ta shahara a bakin shi duk da shi ma sulaim ɗan ƙais ai malamin shi'a ne amma mu mutum bai faɗi magana ba roma da shi wayin zar jami'in riwaya wa izahat al-ishtibahat an turuq isnad an an wal isnad shi nan darjal tusi ga lamba hadisin nan ashabu abi ja'far muhammad ibn ali bin al-Hussein alaihi salam Allah ya samu dace to kun ji wanda ya fara kirkiran ƙaryen cewa Qur'ani akwai rage akwai ƙari walamma hadararhu al-wafa yayin da ya zo mutuwa a atahu Sulaim hadal kitab wai Sulaimu sai ya dauko wannan littafi sai ya bashi farawahu anhu aban bin abi ayyash wannan ne yasa aban dan abi ayyash ya ruwaici littafin daga Sulaimu lam yaruhu anhu ghayruhu ba wanda ya ruwaito wannan magana daga gare shi in ba shi ba kun gano wannan wai asalin sulaim din ne ya rubuta littafin sai mika mai ce ruwaita daga gare ni kun gano wannan <clears throat> to sai aka fara ji daga bakin shi shi kuma ya sha dan hakan shi ma ya ji kun ji wani kaulin duk da yanda aka yi cikin mutum ukun nan to maganan take amma wancan littafin jarhuwar ta'adil kitabar rijal na shi'a sun ce a bani mutum ne mai rauni yana kera hadisan ƙarya kun gano wannan da kyau ku to kuma ma shi ya kirkiri ƙaryen ya danganta ma sulaimu zai yiwu allah maɗaukin sarki ya kiyaye kashi a ƙasa ya ce an rijal li abi jafar ahmad bin muhammad albarki akwai littafin arrijal rijal wanda yake bayani akan mazaji a shafi na uku zuwa hudu na abu jafar ahmad bin muhammad albarki wanda ya rasu hijira na shekara 274 da kuma alfihiyar sat Libun nadim jizuyin farko shafi na 219 wa shi'a wa muhaddisihim wa ulama'ihim a ɓangaren da ya wannan maganin kenan sai kuma alfannul khamis min al-maqalatis sadisa min kitab fi rasat fi akhbar al-ulama wal asma ma sannafuhu min al-kutub wa yahtawi ala akhbar al-fuqaha shia wa asma'u man sannafuhu min al-kutub wannan fanni yana bayani akan malaman shi'a da suke rubuce-rubuce da sunayen littattafansu to anan ne da aka kawo magana a ban din can da littafin da suka rubuta wanda yake bayani akan alkur'ani akwai ƙari da rage a ciki a ƙidansa ta shi'a sai rijal ibn dawud alhilli shafi na 249 alƙismu thani babu sinil muhumala a lamba na 226 sai a zari'a ila tasanifi shi'a jiz'i na biyu shafi na 154 lamban tarjama na 590 kun gani yanzu kagan kana son kai magana a kansu da mazajensu sai baka sai waɗannan littafan duka dole ne sai mun buƙaci kuɗi jama'a dole sai an buƙaci masu kuɗi su taimaka ma ɗalibai dole sai gwamnati ta shigo cikin harkan ta taimaka yanzu waɗannan littafan ana da buƙata a tafi labnan kun gani inda aka je iran ko za ka rasa inda aka samu wannan littafan fa sau da iraniyawa mafi yawancin rubutun da suke da iraniyanci suke ba sai kaɗan da za gani da larabci waɗanda tafan shi'a ko dai ka je syria ko ka je lebanon ko ka je bahrain ko ka je iraki nan ne za ka samu su fa wani zai ci ai in je iran iran ai ba larabawa ba ne sadaka yalla ne kun gano wannan da kyau ko ba larabawa ba ne farisawa ne da farisanci suke abubuwansu yan kaɗan ne suke fassarawa inda za su tura ƙasashen laraba amma inda larabawa suke su ne iraki Siriya, Labnan da kuma bahrain sai yaman anan za a samu waɗannan littafan za a da buƙatan kenan masu kuɗi su ba da kuɗi gwamnati ta ba da kuɗi a ji a siyo ma ɗaliban ilimi waɗannan littattafan a zuwa karanta a nazari sau da a bigi wannan muguwar aƙida ta shi a kada ita Allah shi mali ce wale lislim buna kai zikirun fi kutubi tarajim lade ahalus sunnatu wal jamaa shi wannan sulaim dan kais din malaman ahalus sunna da suke tarihin mazaje ko ambatan shi ma ba su yi ba to karshen da shi ma ya zama kirkire ne na ƙarya irin na shi'a ba a yi shi ba kun gano wannan da kyau ku sai su kirkira kawai su ce an yi yan haka yin shi'a Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin Yaba sakamakon ƙwarewar lokaci za mu kwana a nan amma karatu na gaba za mu zo mu tashi awwalu kitabin zahara shi'a wani farkon littafi ne fara bayyana na 'yan shi'a ko mai ke cikin shi ko mai ya kunsa duk za mu zo mu ji waɗannan abubuwan da suna littafan da suke ta waɗancan taɓar gazozi iri-iri a cikinsu in kwakwalwanka ta buɗe kasan waɗannan ababen ko to za ka iya naushin bakin ɗan shi'a dole ya shiru Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum